jahin jinga an ce jinga ko ne mai jin hausa yana iya gane abin da ake cin jinga kamar ga takalmi na ka ɗinke min in baka naira biyu ko ga yadi na ka ɗinke min in baka naira hamsin ko ga gida na ga siminti ga yashi ga eh, buru ka gina min gida akan in biya ka kuɗin gini kaza ko wayarin ka zo ka yi min wayarin in biya kaza shi ake kira jinga to kira'i ma ya shigo da yake shi ma layin jinga ne wato haya ban mota ka in kai kaya wuri kaza ko ban gidanka in zamna wata kaza in baka kaza da dai sauransu duk sun shigo ne wahiya ita jinga kadun lalim wato kulli ne wanda yake tabbatacce alal manazil mubaha akan amfanoni waɗanda sun ka halatta Eh, wato amfani wanda ya halatta don haka ba a jin abin nan ba a biyan jinga a yi zina eh, ba a biyan mace jinga a yi zina da ita bai halatta ba eh. wala tan fasiku bil mauti kuma ita jingan nan idan an ka riga an ka kulla ta tsakanin mai aiki da wanda za a wa aiki to don waninsu ya mutu ita wannan jinga ba ta kwance ba bata bude ba tana nan bal a'a ya kuma warisu kullum makaman kowane magadinsu zai tsaya matsayinsa idan ka ba da gona a nome maka ko a yi ma guda naira dubu sai lebaran ya mutu ya fara guda sai ya mutu to ɗa ne kowa ne ko kane ne wanda da yake mai gado sai ya zo ya ci gaba da guda a biya shi naira idan kai mai gona kai kan mutu sosai dan ka ya tsaya matsayinka a buɗe gona ya biya wa yalzamu ta'yin al-manfa'ati bil amal kuma ya lizimta a ayyana abin da za a biya da wannan aikin da za a yi ko menene za a dole ne a ayyana a ce za a biya kaza akan a yi aiki kaza kalki ya dace kamar ɗinki a bada yadi ce ga yadi ana so a yi riga rigar nan kuma za a biya naira hamsin walbina ko kuma gini ce za a gina gida ɗaki kaza ne za a biya dubu kaza wasu ba gadi ko hawa Za ka ya samu ku duk iri ɗaya ne babu mai sibaga ya dukan naku ba wanda adda sibaga mai magana rini ba wanda adda wancan irin na wani hannu to siyaga narke ƙarhe wato a narke ƙarhe a mai da shi mundaye ko a mai da shi kudi shi ake ni da siyaga amma si ba rayi ne farin yadi a mai da shi ja ko a mai da shi geren ko a mai da shi baki da sauransu amma can mai sharhi ya nuna ga ne kastibagi kamar rini wani abu zalika da makamancin wannan an munta ha masafatin rukubi ko kuwa ambaci matuƙar zangon hawa za hau wato ka ni haya jakinka ya kai ni riga cikin ko zangon aya ko kuma mota zuwa kano shi ne a faɗi wurin da za a awil hamulati ko abin da za a ɗauka buhu biyu na wake ko kuma buhu biyu na shinkawa ko na masara ko na dawa wa ma ya katari halahu da irin abin da zai subarce ta don wannan aikin abin da zai yi da ita in dabba ce in gatari ne in lauje ne ya faɗi irin aikin da zai yi in ya yi hayar ita wannan abin wayar zamu ta ainihin ma'amul kuma wajibi ne a ayyana abin da za a ɗauka in wani mutum ne zai hau a ba da ce a ce karka ce eh, za a kai maka mata abin nan zaria she mata irin matan nan ce mutum ɗaya da rabi yawa to saboda haka a faɗi ne sifarta mushahadata a nuna a ce gashi shi za a ɗauka kuru kuru kuru au ƙadaran ko ko a faɗi gwargwadon nauyi ne a ce gwargwadon shi nauyin shi kaza ne wa a agarri idan mutum ya ɗauki abu mahi cutarwa ikhtiyaran da zaɓin kansa yujibu zamana da wajibi ne in ta halaka shi biya da ya ce ga abin da za a yi sai kuma ya ɗauki wanda ya yi wannan nauyi wai kabu gairin ne, ko ko inda an ka tsora wanda bai dace ba dai ihtiyarar da za a yi wujibu zamana ya wajabta a biya wasu lukul a shakki da biya hanya mahi wuya wato mawuya ce hanya ya faɗi ga inda zai bi sai saƙa ya bi wata hanya mai wahala ko mai santsi ko mai sayoyi ko mai ramu ko mai tuɓa-tuɓai saboda haka ikhtiyaran ko ba dole ba cikin daɗin kansa sai dabba ta halaka yujibu zamana shi ma ya wajabta ya biya awal al'adi ko ko ya faɗi wata hanya wadda take gajeruwa hanya sai ya bi wata mai kewaye wadda take mai nisa to sai ya zan tabbata kasa kaiwa ta halaka duk dai wannan ikhtiyaran da zaɓin kansa yujibu zaman haya wa jaba shi biya ta mane ne ke cewa babu shi to to ba zai ka saurara ba illa an ya tara akan al'ujurati sai dai in shi mai dabba wanda dabba ta ta mutu ya zaɓi a biya shi jingar ɗaukar kaya magana dabba ko a mai jaji ta halaka to shi kenan sai a biya shi ma ujratul misli da kuma tare da ijarar tamka ta wannan ƙarin littafawuki saboda ƙarin da an ka samu eh, ya ce zai ɗauki buhu abin nan buhun masara sai je ɗora mata buhun wake Ta ga buhun wake ya yi nauyi to sai a ƙiyarta daidai kuɗin buhun masara a ce ana ɗauka ta naira goma amma in na wake ne za a ɗauka naira goma sha biyar saboda haka a bashi naira goma kuma a bashi naira biyar ta wannan ƙari din bayan zane idan kuma dabbar ta kai kayan ta isa lahiya bata halaka ba amma an bi mawuya ce hanya ko an ɗauki kayan da adda nauyi ko mai tsawon hanya da dai sauransu falahul ujratu to sai a bashi jinga ta ɗaukar kayan da ya ambata zai ɗauka can farko ma ujatul misri ta ku tare da kuma ijarar tamkalin ta ta wannan ƙarin. Eh, wato wannan ƙarin da da yake abin nan a biya shi jingan farko kuma a biya shi wannan ƙarin wanda wanda ne ya wuce wuri da abin nan wa alal kariyi ma tabtaki ilayhi dabbatu wato kuma ya waje ga shi mai bada haya shine kariyu wato wanda adda dabbar da za a ko mota ce ko jaki ne ko abin nan to duk abin da dabba ke bukata shi ne wanda zai ba da waɗannan abubuwa kamar mota idan ka ba mutum mota da injin oil da giya oil da fetur ɗin da mota za ta sha da direban da zai tuka da masu rodi da masu ɗamrewa da karen mota duk kai za ka bayar Shi ne alatin na kayayyakin da suke bukata wai anatil muktari sannan da taimaka ma shi wanda ya haya fil wajen ɗamre kaya wal haddi da sabkewa war rukubi da hawa wato ga su da su karen mota su duk dai eh, da leburori masu lodi duk kai mai mota kai za ka ba in an yi hayan mota ka zuwa wani wuri. wanda zai taimaka mai ya ɗamre kaya ko ya sabke ko shi hau kamar in doki ne irin wanda ka rike jikawa da na a hau shi mai doki shi zai bayar da kamu da sirdi da sauransu in jaki ne da akumari da laheru da abin nan fata shi yada da abin nan asubari da sadi na dorin ka duk shi zai bayar wata aini muddatul khidma kuma wajibi ne a ayyana wato gwargwadon kwanakin da za a yi wannan hidimar in bawa ne zai yi aiki za a subace shi kamar kwana kaza a faɗi in gida ne wasu kuna gwargwadon zaman da za a yi kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa wai jibu bayanin mabda'iha kuma wajibi ne a yi bayanin radda za a fara radda za a fara aikin ko radda za a fara tarewa gidan wata zamul ujratu kuma ya jinga tana lizimta ala jami'a akan dukkan jingan eh la ta'jila amma ba a cewa a biya yanzu tun ba a zauna gidan ba irin na turawa advance yawa bal bi hasabil istifa'i a'a gwargwadon yadda biya aiki wato gama aiki ya kama aul urfi ko kuma al'adar gari in ya za al'adar gari an jingar gona nan take za a biya lebara a bashi da aiki to sai a yi haka nan aul sharɗi ko kuma gwargwaron yadda sun kai sharaɗi au kauni ha arzan ko ko inda ya zan ita jingan nan ta zama wata kadara ce dan yanzu kamar misali an yi jinga da mutum ya nome gona a bashi riga kaga ba a ce a raba riga uku ko hudu sai a dunkule riga a bashi to ya za a bashi yana yi wa a bashi farko yana yi wa sai ya rabin aiki a bashi riga yana yi wa sai ya gama a ɗauko riga a bashi gwargwadon yadda sun ka sharɗanta shine kaunu wa arda ayyana kasancewa ta wata kadara ayyanan na wayar sudu jinga ta ɓaci ba baƙa'i idan ya wanzu kamar ka ba mutum haya gida shekara sai kai zaman ka cikin gida har shekara ta kare baka hita ba kai mai gida to babu maganar jinga haya ta ɓaci eh tunda bai abin nan aw tarahi muddatil aw bi tarahi mabda'il mudda ko ko yayi jinkiri kamar ya bashi yayi haya eh, wata uku to sai zan bai bashi gidan ya zauna ba an kai wata guda a ga wata guda ya ta yi gaban zato nan jinga ta walwale alal akadi daga sadda an ka kulla wala wal istifa'u bi nafsihi kuma idan kai jinga da mutum ya nome ma gona sai yayi rabi da ya rabi sai ya bari to ka samu ka da nuna gonanka da kanka kai da gairi ko kan samu wani lebara ka ce mashi to ga gona mun yi jinga da wani ya nuna ne a naira dubu ya yi rabi ya bar rabi saboda ka nuna sauran baka ɗari biyar wai jaratu halin muwajjirha kuma <clears throat> yana yiwuwa ka ba abin nan mutum hayan mota wata hudu to shikenan kai sai larura ta kama ka ta mota na wata guda sai ka je wajen wannan wanda ya haya mota ka sai ka yi hayarta ka to kai yi aikin wata guda ka biya shi kuɗi ne kai kuma ka jira in watannin ka suna kare ya biya ka kun gane ko shi mai mota ya zo ya yi mota shi wanda ya baya haya ya halatta an gane ko da shi ne min mu'ajira wa gairi ko ko kayo haya kai ma ka ba wani haya can wanda ba mai gidan ba ya halatta waya juzu kullu shahrin bi kaza kuma ya halatta ce duk wata a biya kaza wali kullin a tarku kuma da shi wanda ya bada ko wanda ya bada jinga a mai aiki ko kuma wanda an ka ba jinga aiki din kowannen su yana iya ya bai ya fasa bai ya bai eh wayar zama min al-ujrati bi hisabi to idan kamar gida ne ko kuma gona ne an riga an yi zaman wata uku dama wata shida an kai haya an yi zaman wata uku to sai a yi da sayin kudin wata uku shi mai gida ya rike kai kuma da kace ka fasa zama gidan a yi lissafin kudin wata uku a baka in an riga an karba in ko ba karba ba shikenan kai ka bada kudin wata uku ka rike wata na wata uku wata malkunul istifa'i samun damar gama aiki yujibul ujrata ya wajabtar da abiya jinga fa illam yastawfi ko da bai gama aikin ba hattan an lokaci ya kare kai ne ka ba mutum hayar gida sai ka ɗauko makullan gidan ka miƙa mai ka ce to ga sunan shekara ɗaya gidan ba kowa ciki makullai na hannunsa bai shiga ya zauna gidan ba shekara ta ƙare sai biya ku gane ku ba ya ce to ai ban shiga ba in ya ce ai ban shiga ba sai in ce to na hana ma shiga ya tsaye da kai makullai na hannunka gidan ba kowa ciki saboda haka gida zaman ka ya kai torar da makullai suka zo hannunka kuma ba kowa cikin gida gida zaman ka ya kai ko ka shiga ko baka shiga ba yana na yana iya da kuɗi an gane ku illa an takuna malmunatan sai dai in ijara ce malmuniya kamar wato in ka ce mutum ba ni mota wannan mai lamba kd 117 ta kai min kaya kano sai aka ɗauko ɗan makulli an ka baka shikenan kenan haya ta kila kwana bakwai ne a kai kayan Kano har kwana bakwai suka zo baka kai kaya Kano ba sai biyan kuɗi amma idan ka ce ga buhuna na nan zan biya naira dubu a kai su Kano da nan zuwa rana wata yau to ko da ya kai wata guda ba a kai kaya ba sai an biya sai an kai kaya a biya kuɗi don ijara ce malmuniya saboda ka riga ka ce ga mota wagga mai lamba keji 117 ks ka gane ko tun ka ayyana mota amma da yake kaya ne ka tuli kace ga su a kai Kano in biya naira dubu ba ka ayyana mota ba to wannan sai an kai ka biya ita ce balagiya eh, ba mu nuni a bakin na'am to in ya ba haka ne fa alaihi ujratul misli sai a biya shi jingattan ka lil madi in ya dauka ne kamar ya taba tahiya abin ya tsaya to sai a biya shi jinga abin da tahiyar da yayi sauran kuma a nemi wani ya karasa ne wani ijaratu da aliha jingar tana nan matsayinta idan ya dauka daga nan yi rabin Kano ne mota shi ta lalace tunda ijara abin nan ce eh, malmuna ce to inda mota ta ta tsaya sai a biya shi kuɗin ta yadda yi. sauran kuma a biɗi wani mai mota a loda mai kayan ya ida an gane ku ko kuma in yana da wata mota ya taho da ita a canza wata a zuba kayan a kai wakariyul hajji wanda yake mai sufayi a ta a yoma wani haji in a kalama idan ya yi jinkiri wato na abin nan an ba mutum kuɗi ne kamar wakilin mai haji aka ce mai ga kuɗi ka yi ka sa a yoma wani haji to shi kenan bai haya wani ba har ya zama ana ganin lokaci zai kuri iktar alhakim alaihi to shi na alkali sai ya haya wani mutum ya ta mai haji shi wancan sai ya biya shi wancan wanda ya rike da kudin marigayi shi ne alaihi akan wancan wakilin marigayi shi za a wahaya in ya tore ce to kawo kudi a ba alhajin da ta yi ma wani haji tun da kai kayi jinkiri wayan aka labar muktari idan kuma shi wanda an kai hayan ne yau an ba shi kuɗin ne ya ta yi haji ya ba abin nan wato an ba shi kuɗi shi kai shi waji shi mukutari ba kariyo ba yawwa shi mukutari wanda an kasuwar ta yi wajin sai shi ya yi jinkiri to shi alkali shi ne abin nan a kara ko a kuriya sai a yaya wani makana wunan wurin daga nan wa ziyaratu wa naqasu lahu wa alaihi idan an ba shi naira dubu hamsin ne sai aka samu wani ya ce shi ba zai ba sai dubu sittin shikenan sai ya ce yau dubu sittin in ya dawo a ce ina dubu hamsin ɗin da an ka baka da ajiye ce ga su a ce to ƙaru dubu goma a cika a ba wannan tun da kayi jinkiri an ta yi ayo hajjin idan kuma da aka ba shi dubu hamsin ya ta yi waji da aka tare wani an ka ce ka tokai waji sai ce a ba shi dubu talatin ko dubu arba'in in ya je ya dawo sai a ce ina kuɗin da an ka baka na zuwa hajji ce ga su a ce to kawo dubu talatin ko kawo dubu arba'in to sauran wace a ka ci shi ne lahu eh, in an samu rangwami.' alaihi in an samu ƙari eh, in an samu rangwami ya rike in an samu ƙari ya cika ne lahu alaihi wannan haji kawai sai ko kuwa a wajen haji hmm. bayan da lokutu idan kuma lokaci ya riga ya wuce kablar hukumi gabanin alkali ya sa baki a yi hukunci da irin wannan hukunce hukuncen in fasa to kira'i ya wace ya buɗe sai a karɓi kuɗi a maidan mu magada watan fasihu hakanan kuma ijara tana walwalewa da ta'azzurul istifa'i da rashin wato buwa ya gama aiki ka yi jinga da mutum ya maka aiki shikenan sai zan abin da za ka yi aikin bai zo hannun shi ba an yi yadda za a yi abin ya zo hannun shi bai yiwu ba nan ma ya kwance ka bil aini kamar inda ka ba ka ce abin nan ya dunka maka yadi shikenan sai yadin ko an kai gobara ya kone ko barawo ya dauke wamtina ilmu ajiri min at-taslim ko ko shi mai yadi ya kiba ya yawa kai kai ya kawo yadin ka dunka ya yawa nan ma jinga ta kwanci wa mautul ajiri wal radi'i wal alili wal wan silahin sini ko kuma mautul ajiri shi wanda an ka sa ya yi aiki sai ya mutu eh nan ma aiki ya kwanci a warrabin yaro ne aka yi jinga da wata mace ta shayar da shi nono har ya isa ya sai yaron ya mutu nan ma jinga ta kwanci wal alili ko kuma lahiya ne an ka je da shi asibitin kuɗi an ka ce a yi mai magani in ya warke a biya kaza sai ya mutu jinga ta kwance babu ko kobo wanda za ka karba wani lakacin ne ko ko haure ne gashi an ka ce a magani ya tsaya ya bar rawa sai hauren ya waje jinga ta kwanci wa garke ardin zari ko ko gona ce an ka an shuke an ka ce to mai noma ya zo ya turbe a biya shi kaza sai an ka maka hadari ashe wurin makwantar ruwa ne sai ruwa sun ka zo sun ka cike gonar sai kwatanci nan ma jinga ta walwale fi ibani kuma farkon damana wanki da a shurbiha ko ko an ba da haya gona a yi noma shikenan sai ruwa ya yanke wurin ya zan babu ruwa wanda za a shuka balle ta yi to nan ma jinga ta kwanci wata da zar'iha ko ko shuka ta halaka lima saliha saboda wurin baya da kyau kamar hanko ne ko wurin kanwa an yi shuka ta hito amma sai ta ƙone nan ma jinga ta kwanci la da ja a hata amma banda inda ya zama wata musiba ce ta farma shukar ta zan ta mutu saboda wannan musiba wa adam na zafi ko ko an shuka amma bai ciro ba sai a sake shuka kila irin abai da kyau wa kida kida'i muddatil garsi to idan ka ba mutum gona sai ya shuka itatuwa yadda da su irin gwaiba ayaba da sauran abubuwa dai waɗanda ke yi ana ɗebewa suna ƙara yi to an yi shekara uku yanzu ga shekara uku sun cika ga gona jingim da itace ta ya za a yi yukayyaru rabbaha sai a ba mai gona zaɓi abin nan mai mai itace zaɓi bai na kalbi ko dai ya cire itace ne ya ba mutane gidan su a ce gidi ya bide masu tsara zo sare mai itatu ana so ne wa arzihi bi qimatihi maqlu'a ko ko a yi mata kima cirara shi mai gona ya biya shi mai gona a ce yanzu itatuwan nan da mangwarorin nan da kaza da da ke wurin nan idan an ka tsare su an ka kwankwatsa itace an ka tara su can suna nawa sai a ce suna naira dubu ɗaya a ce to kuma masu tsare wannan ya kamata a biya su kamar nawa a ce ɗari uku a ce to sauran nawa a ce ɗari bakwai a ce to kai kai mai gona ba shi ɗari bakwai an tsare an kwankwace ka ci gaba da ba <laughs> kun gane ko aw tarkihi bi ujratiha ko ko a sake sabuwar jinga to wannan ya yi sauki a ce to a bashi a sake ɗiban mai wasu shekaru uku kuma ya ci gaba da ban ruwa yana ɗiba amfani wannan ya yi sauki ko eh. <laughs> na sai mace, eh, eh ruwa ya cinye gonar jinga ta kwanci a to ai ba a yi to ya gama noma ka ake biya da yi ba an yi jinga an shuka shuka an yi jinga kamin a zo noma sai an gama ka hadari ruwa ya ci kawo an yi noman eh. na'am can ah, gwangwa inda aka ce shi ma yana da munasaba da na wannan malam eh an yi tsadan aiki da mutum eh sai aka ba shi kagan alkalami eh saboda haka sai ya zan ka kasa kawo ka aiki shi kuma ya ce misali kamar rufin masallacin nan eh sai muka kira kafin sai muka yi tsada da shi eh sai muka kawo kawai naira dubu muka ba shi sai muka kasa kawo kata ko da kwani eh ya kuma cinye wani ya za a yi shi a'a ba irin wannan ba ne ba wannan layi wato ka don kama mutum a abin da zai kamar misali haya gida haya gida ko haya mota ga mota ga makuli a hannunsa tana nan tsaye kowa gida ya zo ya tuka ya kai kayan shi kano bai kawo kuma dama kwana bakwai an kai to an kwana bakwai zon a kare shi motar nan zaman ne ta kai nan bakin kowa gida Ba ta je neman kuɗi ba to kaga zaman kuɗi ta kai ko ko gida ne an tadda waɗanda a ciki an sake ma gidan filasta da fenti da komi an damƙa ma kullai kayan haya ta shekara guda baka shiga ba shekara ta kare shi zaman me ya kai gidan babu kowa ciki zaman kuɗi ya kai to irin wannan eh a gane kuma waya juzu ijaratul musha ya halatta a jin a sufartar da gona wadda a shinhide wadda ba a ce kowace kuya kaza ba don da sai da gona da ba da haya duka kamata a ce duk eka kaza wato ta zan aunan na ke kama ya halatta a ce ga gona nan baka san ko kuya nawa ce ba ko eka nawa ce ba a ce to an baka hayarta ko an baka ita kai nuni ba a faɗi kowace eka ko ko kowace kuya kaza za ka za a biya ka noman ta ya halatta kamar kamar yadda yake ya halatta a je a tarar da gona shingide a yi ciniki ba tare da an ke kowace kuya kaza ko kowace eka kaza ko kowace mita kaza ba ya halatta wala da mana ala rabbi safinati wal hammami kuma babu biya ga wanda adda mota idan ka shiga mota sai kayan ka sun ce cikin mota to ba a cewa ka biya nan mai Tahi ya yi magana jirgin ruwa yana yiwa wa lokacin su babu mota jirgin ruwa in za ka shiga ka kula da kayanka in sun bata kakka tambaye mai jirgi don ba aikin shi kenan ba daukar ka yasa abin da kun kai jinga ya ɗauke ka ya kai ka gaba to ya ɗauke ka ya kai ka gaba amma tsaron kayanka ba aikinsa ba ne an gane wani hammami ko ko irin ɗakin wanka kamar a ce misali kamar irin su hotel ka je ka sauka hotel to ba dole ne in kayan ka sun bace hotel a tambayar hotel ina kayana ba domin ɗaki ya baka ka kwana ka kula da kayanka don haka da yawa za ka ga an rubuta ga bakin cikin ɗaki cewa ka kula da kayanka in sun ɓace kakkai complain <laughs> illa bi ta'addi sai dai in akwai ta'addanci menene ta'addanci ka zo da kunshin kayanka ko da jakkanka irin jakunan nan na zamani waɗanda yan mashi ka bi sai ce a ah, alhaji kawo nan a aje maka ga wuri to shikenan da ya karɓa ya aje ana hita babu jaka to nan sai biya don ta'addanci ne wannan ya raba ka da kayanka da tsare maka yawancin hotunolin yanzu makulli ɗaya na hannunka ne kai ba ku makulli ɗaya na hannunsu ko in za ka fita eh. in ka kama ɗaki in kamar na kwana biya ko kwana uku eh. in za ka je wani wuri dole ka sagale masu ɗan makullin eh, in ya zama akwai in an rubuta wannan not ai da makullin za su rubuta not in kana da wani abu mai daraja kakka bari a ɗaki da za ka yi bakar azara kama an zaraka wanda duk ya gargaɗe ka ya yanke maka hujja ko ba haka ba to to an gane ku to idan ya zan akwai ta'addanci misali mu ɗauka ne ta'addanci nan kamar gudun ganganci ko kuma barin taya wadda take abin nan waje eh su taya <laughs> to shi kenan direba ya tashi ya gudun ganganci sai mota ta faɗi an ɗauko tangaran da sauran abubuwa sun kafa shi. to shin ana ya yi ta'addanci ko? to tun da ya yi ta'addanci an ce kuma can an ce ba a biya to tun da bai biya to shi ma wa hal من min بحسب المال hasabi موتا تي تدوكو كايا تتو ta dauko kaya دو tau shanu ne duk sun ka mutu ko guda samu yanka ba to shi an ce ba zai biya shanu ba to shi fa za a biya shi jinga dauka ya dauko su da Kano ya tau wajen ta gina ko ya kai ilori to ta nan da an kai da mota ta daga Kano zuwa ilori za a biya shi kudin ɗauka shanu <laughs> ko kuma za a biya farshiya da kaulani me yi tun da shi an ce mai gudun ganganci ba yana ta yi a normal kuma mota ta faɗi shanu sun kanu to an ce bai biya to shi ma a biya shi da <laughs> yi ne da Allah ya zo yi masafati fi ba'dil masafati kamar inda kaman abin nan mota ce ta ɗauko kaya an ɗauko daga daga lega zuwa Maiduguri an kawo Kaduna sai mota ta kone da kayan duka da motar da kayan duk suka kone to mai mota bai biyan kaya to shi za a biya shi kuɗin ɗauko wannan kaya da lega zuwa Kaduna Ko ba za a biya shi ba da zai sai a yi musu jari haka nan makiyayi lifi ma kalima abin da ya halaka au gaba ko ya yanka au gaba a au ko au gaba a dukan ku ko abin da ya yanke hau ba mutu don tsoron ya mutu kamar dabba ba ta fi da lahiya to yadda za ta rushe sai ya yanke to nan ma ba zai biya wani wanda ya yanka ba haka wanda ta mutu da kanta bai sani ba shi ma ba zai biya ba ya kila da akali amma saɓanin inda ya yanka ya ci wannan zai biya an gane ko eh in ya yanka ya ci zai biya cikin dabbobi ne a ya yanka ne don ya ci hmm. wama nidda ahana abdan ba ta araba wama nidda ahana wanda yake taimako abdan wani bawa Hausa biyan ko yaro da gairi izini sayyidi ba tare da izinin shugabansa ba sai ya halaka zamina zai biya diya ne eh, kamar mota ce eh, ta yi hawa to sai ta zan ta kasa takewa sai ka ce ma yara ku da hali sun ka tura sun ka tura sai shi kenan sai da kai za kuma sai ta yi ƙarin su ta dawo ko ta tattaka musu kawai sun ka kare ko ma ta tattake sun ka mutu to kai mai mota za ka biya biya ta waɗannan yaran bayan salima in ko sun hita an take mota ta take lahiya ba wanda ya mutu cikin su rabbi yi ujratu mithlihi to uwayen yare sai a biya su jingar turin mota ko kuma masu bayi a biya su turi lafi gairi mutulin amma banda inda ya sa su aiki wanda yake babu hadari cikinsa wato aiki ne wanda babu hadari cikinsa kame kama na walata saube kamar ya ce miƙon zanen nan to sai ya ɗauko zane ya miƙa sai kuma ya mutu nan kaga ɗaukar zane zai kashe mutum to nan sai a ɗauka dai wani hukunci ne ƙaran kwana ne don ba a cewa don ya ɗauko riga shi ne ya mutu to nan ba zai biya ba wani abu ko makamancin haka kamar ce mi komin gulala ga tunan wai manu sani tela zai biya ma gaba alayya duk irin abin da tela zai iya ɗauka shi ɗoye cikin gida ya ci gaba da amfani da shi in yace ya ɓata to za a tashi yadda ba a da maganarsa bayan an da a gidan, ko da kyauta yake zai ɗinka an ji an gode Allah zaka da alheri <laughs> eh ka to da yaron gaske ka da yake ma kyauta a wai ne a a ba wani ka sabon da kai kuma sai an yi haka to shi nan bayan kwana uku ka to ka tafi sai ka dinki ai yadin na an zaki to to mai shi wannan labewa da kyauta din nan ba ta sa ya kasa biya sai ya biya ya hmm. ma amila hu zai hadarati rabbi amma banda abin da ya yi aiki gaban mai shi yace da ya ba ta yake kayan sun ce ma ce amma tsaya ka jira ka yana nan ana cikin jirgi an dinki kamar riga goma da daga cikin dunkaku da kayan sai wani ɓarawo kawai ya zo ya cika gaba da su sai ya tashi ya zuba da gudu an ka bi an ka gaci an ka bashi to sai a dawo a yi mai jaji tun daga bagare an ka ya ga komi nan ba a cewa sai an biya hausa da ka hoto ko yadin ya bata ce, to ma Allah ya sauƙaƙe babu komi aw ya bayyana tun ko ko an ka samu shaidu waɗanda suna nan abin da ya amma babu biya Wani a ujra talau amma ba za a biya shi gunga dinki ko da ya dinke ni ya dinke rawo da ɗauki za a biya ne gunga Ko wa da ba an ma mawazi in wazi yake dani yi da shirye shirye da shirye shirye da yawa tunda ba ki ya ki ya ba a biya ki gunga dinki ne kun gane ko wani zan da al'ida a wasani istisna idan shi ce da yake ajiya an abin nan shi mai gida mai yadi yake na ba ka ajiya yadi sai da yake a ka dai ba ni shi kun gane ko awal amala da gaira ajayin ko yace ina rigar da ni ba ka ka dinke min kyauta yake a yaushe muka yi wannan wasani al'ujurata sai da yake a naira hamsin kake za ka bani aurki fatan ko ko yace ina tabbo da nake ka dinka ne da a gidare mun kai da kai shine wasan ugaira shi ke ne yake wa ita ba wata daban bal qawlu qawlu sani to dinnan waɗannan uku din mai sai da shi adda magana sai ke shi shine ma'ayini billahi la ilaha illa huwa ni din ki kabali ba asiya ba ko billahi la ilaha illa huwa mun yi dingane in ce ma ba kyauta ba ko billahi la ilaha illa huwa da alikakkin din ma ba tabbuwa ba an gane ko wal ujratu kasaman ita kuma ginga haka take kamar kuɗin ciniki kamar yadda za ka ce na ce abin nan naira goma hakan za ka ce to zan fi ce ma naira goma kamar yadda za ka ce to da minci naira goma haka za ka ce in ke in ba ka naira goma to kamar kai kuɗin ciniki haka ginga take wani juzu aina ya halatta aiki da kuɗi wa man fa'ata ya halatta aiki da amfani an gane ku eh, kamar misalin kamar ce zan ba ka riga in gidan gidanka wata biyu ko zan ba ka ga nan dai wani abu ko ko zan nune ma gona ka bani gida haya in zauna wata shida ka zama fa'a da dai sauransu ne yanzu mu dilba ta da ujiratul mutane to idan aka yi ginga da amfani sai kuma ginga ta ɓaci to ni sai a bar magana wannan rigar ko wannan amfani sai a dawo a yi ginga ta ta tamka misali yanzu gidan da a cikin wada mai faɗin kaza a wata ya kamata a biya kuɗi ne nawa a ce kaza a fito mashi wanda wancan wanda aka yi da farko ya lalace Ya juzu ijaratu al-khadim wa zu'ri bil aali wa tijwati kuma ya halatta a sumartar da bawa ya yi aiki amma ko digo dinga fada gonki a baki tuwo a yi mai riga kuma a samu wata mace wadda take shayar da nono tana da goyo kana son ka shayar ma da ɗanka a ce nawa za ka biya ko ko ka ce nawa zan biya a ce a'a babu abin da muke bukata illa ka bata abinci ta ci ka yi mata zannuwan da za ta goya ma ɗanka an gane ku to wayar zaman mashigar a nan, idan an yi dinga irin wannan to wajen abincin da rigar sai a yi da mushrik abin da ya kamata la guluwa wala ta kar a wuce gona da in ta kuma a kasa kaiwa bakin gona a yi masa kai wayar zamanin hidimar tsibbi kuma ya lubince ta na hidimar shi yaron gwargwadon yadda al'adar gari take gudana waya zuzu kira'u da kira'u dabbati ila maudu'in mu'ayyani kuma ya halatta kai sumarin dabba zuwa wani wuri ne. ala in waje da ta hudu na hula zai ma hudu misali kamar misali an ido dogin mota wata babban mota ta ta sama mai dubu sai aka manta da wani abu ko ta ta sama lagos sai aka manta da wani abu ana so a ba wannan direban babban mota to ana so a yi sauri sai aka zo aka yi haya wata faya ko faya ko faya ko cewa to wannan direba ya ta sama lagos ne za a yi hayan motar nan zuwa lagos amma idan an cin mai a man zurku ko ganyen gwari ko man dogari ko eh, kadara ko ta gina ko matsera ko makwa ko daga dai daga nan halle ba bakin da inda an kacin mai to za a biya kuɗin daga nan ba zuwa ne kun ga ya halatta shi ne kira'u da aka ta hayi sunarin dabba ila a yanzu. zuwa wani ayyana ne kamar lebar Allah ya ji to akan in ya samu bukatar sa nuna hutun ba a kai can ba to da ji hutun sabi ya bugunce shi ya je ya haya gwargwadon na inda ya sami bukatar da zuwa nisa wala ya juzu kira da abin mad'un kuma bai halatta a yi kumalin gona da abinci za eh, ka ba da buhu a ba ka zo na haya kai noma da halatta ba wala bi ba'du ma fi bidu ko ko noma raba, ba ta nan ka nome in an yi buhu goma ka ban ka ɗauki takwas bai halatta ba min al-mazru'ati na abubuwan da ake shuka wa yajuzu ibtihadun naqali kuma ya halatta kai haya haya gona da sharadin ka biya bima la yasalifu rayyuha galiban ga gonar da shan ruwanta wato koshinki da ruwa baya saba galibi ba wurin da fari ka banna bane man yawan shekaru fari bai banna a wurin ya halatta ka ce ga naira dubu ka bani wannan gona in haya ko ku ga gona ta nan ka ban naira dubu ka noma gaban yanzu ya halatta ba sai kaka ba wai juzu ta samarati shajarati dari ya halatta mutum ya sharɗanta cin ɗiyan itacen itace da a cikin gidan haya kamar gida ne ka ya haya akwai da bino cikin gida ka ce to da sharaɗin in lokaci ya yi da bino ya yi zan ɗebe ya halatta amma kauna ƙima da qimataha thuluthal ujrati ha. da sharadin ya zama da dinan nan da za a yanke shi kuɗi ne in za a sayar da wuce sulufin kuɗin hayan gida a shekara ko abin da bai kai ba amma in ya wuce sulufi, to nan bai halatta dan ya zama kamar ka dawo da rabin kuɗin gida ke a hannunka shi ne an kace daga sulufi abin da ya yi baya ولا يجوز لمسلم إجارة نفسه أو عبده أو دابته أو داره في عمل معصيته ولا يجوز ما يعرفت لمسلم بدون وند أم مسلمين إجارة نفسه بعد كين حياة وتعزم أم قادقوا أو عبده كل بعد باوى قادقوا أو دابته كل بعد دبته قادقوا أو داره كل بعد جداني حياة في عمل معصيته مع أيكم تعمل mutum ya da shago a yi su ko ya da shago a yi askin lemu ko ya da shago a rinka sai da giya bana bana ne kala da wani na wa'azi yana cewa alwajibu ala alhukumati الحكومة an أن تغلق هذه wal hawanit allati يغلق fiha اللهيان wani mai wa'azi da kike arabi wajibin gwamnatin saudiya

ko kuma ka bashi saboda Allah ya maka addu'a kamar ne na ba ta ka gona eh to idan aka kai da kasa ta kan ɗan ɗaure wani abu da har ka wani ko dai ka bayar ha ko ka bayar saboda Allah ana kiran shi Allah eh bai halatta ba wato an yi mai babe daban ba a sa cikin wancan ba duk yake shi ma ijara ne amma wata ijara ce mai wata kala daban Abin ji uri kamar ka ka zo ka samu ribi ka ce ina son rijiya wurin nan sai an cimma ruwa zan ba da naira dubu duk mai gina rijiya ya tabo in zai iya gina ne rijiya ba ka cewa kun yi dinga da kai da wani rijiya nake so a nan a cimma ruwa ba ka kya da nan zuwa kwana kaza ba ka kya kwanaki zai yi a'a ruwa dai ake bukata ko ko rakuninka ya ɓace ko wata dabba ta ka ta ɓace ka ce duk wanda ya yi ji domin ake taho da ita nan gida na, zan ba ki kaza ba ruwan ka da wani ne ka yi ba kuma lokaci ka ce da nan zuwa kwana kaza babu za a ayyana jinga a faɗi kuma aikin da za a yi amma ba za a faɗi mai aiki ba ba za a faɗi lokacin aiki ba shi ne jinda shi ne ju'udu to wannan ja'izun halal ne wata zamu da shuru da zaran wani ya je ya kama ko da labari an ka bashi ya jiya da can kawai sai ya cika gari abin nan ko gaban sa da gari yake zuwa da ɗan rakumi to jinga ta kullu tsakanin kai da shi ko da ku zauna kun tattauna ba tunda ka riga ka faɗi aiki ka faɗi kuma abin da za a biya kowa na iya tafiya ya wuce min jihatul da'ir wa kamar irin na kashin Salman Rashid to ji uri ke eh shine ji uri fakka so shi ya taho za a biya shi wannan kuɗi ba a ce sai wani ba hmm. ba irin wannan muka magana nan muna magana aiki ne wanda za a yi a biya na musulunci ma na ba, ko na zamani ba a saboda daular duniya wajibu da ainihu ya wajaba a ayyana abin a ce ga zingar da za a yi shi zuwa ne wal amal ba aikin ba ya wajibu ta ainihu shi zingar nera dubu walal amili haka ba a ayyana mai aiki a cewa ne ba aiki in ka wanda ya kawo nan kaza na eh, ba a cewa da nan zuwa kwana kaza ba a cewa wani shi zai wala ya zuzu ila ajalin ba a halatta a ce da nan zuwa lokaci ta man kala wanda yake man ja a ni da dallati falahu kaza wanda duk ya zo min da fatattun rakuni na zan ba shi kaza lazima wato yanzu mahu ya lizince shi da man ja a daga duk wanda ya taho wala shi a lahu illa bi tamamin amal amma ba a bashi ko ni sai ya gama aiki ko na goro ba a bashi falau ƙara da ya ce da rajulin da wani mutum in ji ita ni biya in ka kawo ni ita falaka ne na zan baka ɗari wani aka ya ce wani falaka hamsin na ko in ka kawo ni ita zan baka hamsin fa ja'a biha duk sai suka taho da ita wangana rike da ita na wangana rike da ita na yake to ga rakunin ka ga rakunin ka wangana da ɗari wangana da hamsin wakila an ce ya ƙasa su banin aka fara sai a ba su ɗari su raba su biyu ya haka zai ma gwargwadon wahalar wanga ya samu saba'in da wani abu wanga ya samu ashirin da wani abu wakila an ce a'a da kullum nufi su uji kowanne su a ba shi rabin zingai wanga ya samu hamsin wanga ya samu ashirin da biyar wa man da a dalatin fida wanda wato ana ga labarin raƙumi wajen mai aduwa sai ka ce wanda biya ya da raƙumi na zan ba shi naira dubu sai wani ya fita yana zuwa na riga cikin sai ya gamu da raƙumi sai ya kamo shi da ibtida'a falahu ujratu min zaituni da jirgin mu'ayyanin ne kuma ya halatta a yi jirga wajen jirgi shi ne hasa kamar yanke shinkawa ko yanke alkama da sauransu wal jazabi ko ko yankan da dino wa nafsu zaituni da kakkaɓar zaituni da jirgin mu'ayyanin da wani jirgi ayyananne kamar ka ce wato eh, eh, ga gonan nan ka yanke ka tara ya an gyara zan baka ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa biyar na duk abin da a cikin gonar la ma ya amalu wani yau amma ba za ka ce eh, duk abin da kai yi ga yini a kasa ka za ka ɗauka za ba ga ko dai duka wa juzu ala ila jirmari ya halatta a yi dinga ta warkar da mara lahiya alal a akan iya warke za a biya kaza sai ya warke a biya wata alim alal hiza ko ko a bada yaro a a koya mai karatu idan ya iya karatu da rubutu a biya kaza ya halatta wasu kirajin biyahi ko kuma a ce a hitar da ruwa daga ƙasa kama a gina rijiya ko kuma a yi marmaro ya halatta da sharɗin ma'arifatul amil shiddatul ard da sharaɗin shi mai gina ya zan ya san auren ƙasa a wannan wurin wa godal ma'i kuma ya san nisan ruwan wurin eh. wallahu a'lam a tsaya nan ko mun gama kitabi na to ya ya hukuncin asibitocin mu na yanzu wanda kan yakan so cewa mutum ya kai mara lafiya eh a ba zuwa za a ce sai mutum ya aje kaza misali eh bayan ya aje kuma sannan ya zo ya mutu eh a ce kuma ana zai mutum cikin sauran kaza eh bai halatta ba wato asali shi sun magani sai an bara an warke ne ne eh, to mutum ya gaji da shan maganin kamalan ba a mutu ba sai majalici na ba kuma ne warke ba na ce kai gaba zan yi kuma eh, ya ya zan ya zai jin ya warke ai za a yi sai asibitoci kamin mutum uku mutu ba aiki sun warke ba ko ko duk kwacin mutuwa ya kai to ai shi ne kamin mutum ɗaya ya mutu ga asibiti sai ka sanar da an warkar da mutum talatin to ka gani